duk da yake jagororin gwamnatin soji a jamhuriyar Nijar tuni sun buɗe iyakokin ƙasar da wasu ƙasashe da ke makwabtaka da ita da suka hada da Mali, Chadi, Burkina Faso, Libya da Algeria. Iyakokin tare Najeriya har yanzu sun ci gaba da kasancewa a rufe wannan yanayin tuni da haifar da koma baya ga hada-hadar kasuwanci da cuɗanyar mutane a ƙasashen biyu. Sunana Alhaji Usman. Hakikanin gaskiya mun sai in ce inna lillahi wa inna ilaihi razuna saboda gaskiya mu wannan juyin mulki da aka yi Nijar gaskiya kamar mu an kawashi saboda gaskiya kasuwa ta tabarbare gaba ɗaya komai cikin satin nan ba abin da ke gudanawa gaba ɗaya komai ya tsaya cik ba shiga ba hita gaskiya ba mu ji daɗi wannan abu ba. da ya faru a jamhuriyar Nijar gaskiya. A wani mataki mai nuna gwamnatin Najeriya tana kan bukarta na tabbatar da ci gaba da rufe iyakokin bisa ga matakin kungiyar ECOWAS. Gwamnatin ta bayar da haƙuri akan illolin da rufe iyakokin ya haifar. Mukaddashin shugaban hukumar hana fasakwabri a Najeriya Bashir Adewale Adeniyi ya ce matakin na wucin gadi ne duk da yake ba zai rasa kawo raɗaɗi ba ga wasu mutane. But then no price is too big to pay for peace. You know, we want peace in Niger. ya ce babu wani abu da za a ce ya fi zaman lafiya ana son a samu zaman uh, lafiya ne a jamhuriyar nijar da ma dukkanin kasashen da ke yankin wannan matakin an ɗauke shi ne domin tabbatar da karfafuwar demokuraɗiyya a nijar da najeriya da ma dukkanin kasashen da ke yankin harkokin kasuwanci za su ci gaba ne kawai uh, idan za a samu zaman lafiya idan ba zaman lafiya kuma aka san haka za a samu don haka ana son a fara samun zaman lafiya kafin ci gaban hada-hadar harkokin kasuwanci kasuwanci wannan matakin na rufe iyakoki ya kawo cunkoson manyan motoci makare da kaya waɗanda ke son shiga jamhuriyar Nijar amma ba dama duk da yake da yawa daga cikinsu sun sallama sun koma inda suka fito a cikin Najeriya. Yakubu Muhammad Kawule daga Gombe. Yau halin da muke suke dai muna neman taimako ne a taimaka mana mu samu mu koma gidajenmu. saboda har ga Allah muna sai wani hali a nan gurin in ka duba ka dan zaga nan gurin tukwanen girki kawai zaga nan gurin ba abun da za a ci kudaden da suke hannunmu gaba ɗaya sun kare sai dai ka roki dan wanka in ya rage 100 ko 200 ka samu ka karya to har ga Allah muna neman taimako a taimaka mana mu samu mu wuce mu koma mu. yanzu da yake wa'adin da kungiyar ECOWAS ta bayar ga gwamnatin sojan niger ya cika da yawa mutanen kasashen yankunan sun zada ido domin ganin yadda za ta kaya. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.